Ɗimbin albarkatun ƙarƙashin ƙasa da na al'umma da arzikin ƙasar noma da kuma zaman lafiya na daga cikin abubuwan da yankin Arewa ke alfahari da su. Sai dai a 'yan shekarun baya-bayan nan waɗannan abubuwa sun kama tafarkin gushewa lamarin da ya sanya ƙirƙiro da wata sabuwar ƙungiya mai suna Northern Reform Organization wato NRO a takaice. Alhaji Faruk Usman shine sakataren labarun ƙungiyar. An ƙirƙiro ta saboda a yi ƙoƙari a farfaɗo da alfarmar Arewa. a farfado da mutuncin arewa a farfado da ayyuka da bukace-bukace na mutanen arewa a farfado da su saboda ya kamata mu ma najeriya ta kula da mu akwai abubuwa da yawa da muke ganin ba ma samun su kamar yadda 'yan uwanmu a kudu suke samu don haka muke ganin farkar da mutanen arewa su tashi daga baccin da suke su ga ya za a yi kokari a gina arewa saboda 'ya'yanmu da jikokinmu ya za a yi abubuwan da muka rasa domin ba mutum ɗaya ne zai ta magana ba ya kamata duk wanda yake da abin da zai faɗa ya kamata ya faɗa saboda ya amfani da wannan abin kuma ya kamata mutanen su masu su tashi su kafa gidajen rediyo gidan talabijin gidan jarida saboda mu ma mu rinka magana a duniya ana jin mu ana jin bukace bukacen mu da abubuwan da suke damun mu Yanzu haka dai wannan sabuwar kungiya ta NRO ta fayyace wasu al'amuran raya arewa da ta ce ya kamata gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki su mai da hankali a kansu. Dr. Dalhatu Saniola memba ne a kwamitin amintattu na kungiyar. Kamar magana shi a Jakuta, Kaduna, Kano, a gas pipeline, Mambila a power electricity project da kuma shi dredging din River Niger washe yashi domin jirage su iya shigowa haka kamar lokaja muna ganin akwai wato dangantaka ta kud da kud tsakanin wato halin da ake ciki na talauci da rashin tsaro da ya addaba arewa da rashin aikin yi da kuma rashin masana'antu da wato tattalin arziki su wayannan abubuwa ɗin da mu a mu ta sa a gaba muna ganin za su zama kan da garki ga wayannan al'amura kuma babban mu ta tabbatar da an aiwatar da su ba watsar da su kamar yadda gwamnatocin da suke yi ba wato akwai strategy namu na coalition building da kuma partnership domin abin da muka lura shine mutanen arewa ba su cika magana ba wato mu arewa a wajenmu irin arewa saddauna Saddauna wadda ya iya haɗa kan wani al'ummomi suka zama na 'yan arewa kaga ba yi la'akari da addini ko ƙabilanci ba kuma wato duk wannan rigingimu da ake ko da hali da aka fada a ciki ya shafi kowa to saboda haka mu a tsarinmu shine lallai wato martabar ba wai kawai ta kaiwaye ba ne a hadda mata tattalin arziki. An karar da hukumomi a kan bukatun Arewa haɗa hannu da ƙungiyoyin ciyar da Arewa gaba kamar ACF ta dattawan Arewa na daga cikin manyan muradin sabuwar ƙungiyar ta NRO. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.